العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه وإما أن يكون طالبا بذلك السبب كما توسل كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم وكما يتوسل بدعاء يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين فإن كان إقساما على الله بغيره فهذا لا يجوز وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك فهذا جائز وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع وقد نهي نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز ورخص فيه بعضهم والأول أرجح كما تقدم وهو سؤال بسبب بسبب سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضى لحصول المطلوب كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة فهذا جائز لأن دعاء الصالحين بسبب, بسبب لحصول مطلوبنا الذي دع دعوا به دعوا به وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كما كل كنا, نتو كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة والوسيلة هي الأعمال الصالحة وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا فكنا متوسلين بغير وسيلة ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف وقد نقل في منسك المروزي عن أحمد دعاء دعاء فيه فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به وأعظم العلماء على على النهي في الأمرين ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم كما قال تعالى في موسى وعيسى عليهما السلام وقد تقدم ذكر ذلك ولكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز فلا يجوز أن يكون وسيلة فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بإيمان المتوسل به ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له شفاعة له عند ذلك مثل أن يقال لأبي الرجل أو أو صديقه أو من يلزم من يلزم عليه اشفع لنا عنده وهذا جائز وإما أن يقسم عليه أن يقسم عليه والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق وإما أن يسأل بسبب يقتضي المطلوب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 21 ko 21 ga watan jumadal ula da uku na'am 23 ga watan jumadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 wanda kuma shine ya zo daidai da 18 ga watan biyar shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisa tamu ta mako-mako inda muke karatu cikin littafi mai suna qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila wallafar abu al-abbas taqiyuddin ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani dimashqi wanda ya bar duniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728 wannan kuma shine darasin mu na 74 malam yace wasailu lillahi bi ghairi llahi imma an yakuna muqsiman alaihi wa imma an yakuna taliban bi zalika sabab yace wanda zai roki Allah ta hanyar kama kafa ko ta hanyar a wani Allah ko dai ya kasance ya rantsuwa da wannan ga Allah yace na ubangiji na rantse maka da wani sai kayi min kaza wa imma an yakuna taliban bi zalika sabab ko ya zan yana kamun kafa ne da wannan sababin wato yana kamun kafa da wannan wani Allah din wajen Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatarsa kama tawassala thalathatu fil gharibi a'malihim kamar yadda mutanen nan guda uku waɗanda suka shiga kogo kogo ya rufe da su suka yi tawassuli zuwa ga Allah suka kama kafa da ayyukansu ubangiji ya yaye musu abin da suke ciki kuma ubangiji ya karbi addu'ar su ya yaye musu wato damuwar da suke ciki wa kama yutawassalu bi du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wasalihina kuma kamar yanda ake tawassuli da kamun ƙafa da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama da addu'ar mutane na gari fa in kana iqsaman ala Allah bi ghairihi fa hadha la yajuzu wanda ya roƙi Allah da wani Allah idan ya roke shi ne ta hanyar yayin rantsuwa da wani Allah ga Allah ya ce Allah na rantse maka da wani sai ka yi min kaza fa hada la yajuzu wannan bai halarta ba wa in kana su'alan bi sababin yaqtadil matluba idan kuma roƙon Allah yayi ta hanyar kamun kafa da wani sababi wanda wannan sababin na iya hukunta abin da yake nema ma'ana na yana iya samun abin da yake so ta hanyar wannan sababi kas su'ali bil a'mal allati fiha ta'atullahi ta'atullahi wa rasulih kamar mutum ya roki Allah ta hanyar kamun kafa da ayyukan da suke sun ƙunshi da'a ga Allah da manzansa mutum yayi kamun kafa ya roƙi Allah da ayyukansa na ɗa'a ɗa'ar da take ta Allah ce da manzansa mislu su'ali bil imani bir rasuli kamar mutum ya roƙi Allah ta hanyar kamun kafa da imaninsa da yayi da manzo sallallahu alaihi wa sallama wa mahabbatihi da san manzo da yake yi wa muwalatihi da jibintar manzo ma'aiki sallallahu alaihi da yake yi wa nahwu zalika wa nahwu zalika da kwatankwacin haka fa hadha jaizun wannan ya halatta ahlus sunna ba sa tantama akan halarcin wannan ismi wato mutum na iya yin tawassuli da ayyukansa na kwarai domin ayyukansa na kwarai nashi ne ya cancanci kuma ubangiji ya yi masa satayya a dalilin wannan ayyuka nashi da ya na kwarai don haka zai iya roƙon Allah ta hanyar kamun kafa da aikinsa da ya yi shi karan kansa wa in kana su'alan bi mujarradi zatil anbiya'i was salihina idan kuma kamun kafa zai yi da tsoron zatin annabawa da salihai wato ya ce dan zatun wane ko dan darajar annabi wane ko dan darajar shehu ko waliyu wane Allah ka yi min kaza fa hadha ghairu mashru malam yace wannan shari'a bata yadda da shi ba wa qad naha anhu ghairu wahidin min al ulama kuma malamai da dama sun ja kunne game da haka wa qalu suka ce innahu la yajuzu yin haka bai halatta ba mutum yayi tawassuli da zatun wani warakhasa fihi ba'dhum wasu kuma suka yi sassauci wajen halarta abin wal awwalu arjahu kama taqaddama maganar malaman farko ita ce ta firin jaye kamar yadda bayanin wannan ya gabata a faɗaɗe wa huwa su'alun bi sababin la yaqtadi husul al domin wanda zai roki Allah zai roki Allah da zatin wani annabi ya ce ya Allah dan darajar wane ko dan zatin annabi wane ko dan zatin waliyi wane kai min kaza wannan sababi ne wanda ba zai hukunta ya samu abin da yake nema ba saboda babu alaƙa tsakanin shi da zatin wannan annabi din shi a karan kansa wanda ake yi masa hisabi ne bisa ayyukansa ya ɗaukaka ko ya ƙasƙanta a dalilin aikinsa kasancewar Allah ya aiko wannan annabi a yana cikin al'ummar wannan annabi ba wannan ne zai sa shi shiga aljanna ba sai ya yi wa wannan annabi ɗin ɗa'a? ya yi imani da shi ya masa ɗa'a? ya yi biyayya kan abin da ya zo da shi ya baru ya hannu daga abin da wannan annabin ya hana ashe kaga shi zatin annabin karan kansa ba zai amfanar da shi ba idan bai yi imani da shi ya yi aiki na kwarai ba amma ayyukansa da zai yi na kwarai wannan wani abu ne da yake nashi ne kamar yadda Allah ce wa Allah lil insani illa ma sa'a laha ma kasabat wa alaiha maktasabat duk aikin da mutum yayi to nashi ne don haka yana da dama yana da hurumin ya ce ya Allah a dalilin aiki da na yi maka na da'a iri kaza iri kaza ya Allah ka biya mun bukata ta kaza da kaza wannan yana da wannan hurumin domin shi yi aikin a karan kansa bi khilafi man kana taliban بالسبب المقتضي لحصول المطلوب sabanin wanda zai kasance yana roƙon Allah yana kamun ƙafa. da wani sababi wanda zai iya hukunta ya samu abin da yake so ka talabi minhu subhanahu bi du'a salihin kamar ya nemi ubangiji ya biya masa bukatarsa ta hanyar addu'ar wasu mutanen kwarai mutane na gari su yi masa addu'a wannan sabab ne daga cikin asbab da sukan sa ubangiji ya biya masa bukatarsa wa bil a'mal salihah ko yayi kamun kafa da ayyuka na kwarai fa hadha ja'izun to duk wannan ya halatta لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي da به domin addu'ar bayi nagari. sababi ne da yake haifar da samuwar abin da muke bukata wanda suka roƙan mana Allah da shi idan suka roƙa mana abun da muke bukata wannan sababi ne da ubangiji ya shar'anta ana iya kamun ƙafa da shi kamar yadda sahabbai suka yi kamun ƙafa da addu'ar annabi sallallahu a lokuta da dama wa amalu salihah sababun li sawabillahi lana haka nan ayyukanmu na kwarai wani sababi ne da yake jawo mana sakamako na ubangiji kyakkyawan sakamako da ubangiji zai yi mana a dalilin su wa idza tawassalna bi du'aihim to idan muka yi tawassuli da addu'ar bayi na gari ko da addu'ar annabawa muka nemi su yi mana addu'a kuma suka ansa kiran mu suka yi mana addu'a wa a'malina ko muka yi tawassuli da ayyukanmu na kwarai muka ce ya ubangiji a dalilin imani da muka yi da manzon Allah da san da muke yi masa da biyayya da muke wa sunnarsa da da'a da muke yi masa da kare sunnarsa da muke yi ya Allah ka biya mana bukatar mu iri kaza iri kaza iri kaza kunna mutawassilina ilaihi ta'ala bi wasilatin to anan mun kama kafa da Allah da wata wasila wacce take shari'a ta yarda da ita kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasila ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah kuma ku nemi tsani zuwa ga Allah wal wasilatu hiya al a'malu salihah tsanin nan shine ayyukan mu na kwarai wa kad qala ta'ala Allah madaukakin sarki kuma ya faɗa wa qala ta'ala ya ce ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim al wasila wannan da suke bauta musu suna kiran su suna neman taimako a wajen su to su ma suna neman tsani ne zuwa ga ubangijinsu ashe ubangiji ya shar'anta ka yi tawassuli da ayyukanka na kwarai ka yi tawassuli da addu'ar bayan Allah na kwarai domin cimma bukatarka amma tawassuli wanda yake koma bayan wannan to shari'a bata zo da shi ba shine malam yace wa amma idza lam natawassal ilayhi subhanahu bi du'a'ihim wala bi a'malina walakin tawassalna bi nafsi zawatihim lam yakun nafsu zawatihim sababan yaqtadi ijabata du'a'ina amma idan har muka yi tawassuli zuwa gare shi subhanahu wata'ala bi du'a'ihim idan idan ba mu yi tawassuli zuwa gare shi ba ta hanyar addu'ar bayi na kwarai ko addu'ar annabawa wala bi a'malina ko ba mu yi tawassuli da shi da ayyukanmu na kwarai ba walakin tawassalna bi nafsi zawatihim sai dai kawai da zatuttukan muka yi tawassuli lam yakun nafsu zawatihim to zatuttukan annabawa da salihai ba su zan sababan yaqtadi ijabata du'aina wani sababi ne wanda zai hukunta ansar addu'ar mu ba shari'a bata nuna wannan ba fa kunna mutawassilina bi ghairi wasila don haka mun yi tawassuli ba da wasila ba wato ba mu kama tsanin da ubangiji yace mu kama ba wali hadha lam yakun hadha manqulan an annabi sallallahu alaihi wasallama naqlan sahihan saboda haka irin wannan tawassuli da zati tawassuli da jahi bai zo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama da wata ko ta hanyar wata ruwaya sahiha wala mashhuran an salafi kuma wannan bai zo ba ta hanya daga wajen magabata na kwarai wannan bai shahara a cikin ayyukan magabata na kwarai ba mala yace wa qad a wa qad nuqila fi man sakil marruzi akwai marwazi akwai marruzi marruzi nisba ne ila marruz marwazi kuma nisba ce ila marwa kurasan gurare ne guda biyu kowanne inda za a yi nisba gare shi ana yin nisba ce da za ta bambance shi da dan duk a garin ana kiransu marwa amma wannan a ce marwa kurasan wannan kuma Marwar ruz to Marwar ruz ne sai a yi nisbar ta zuwa marruzi marwa Kurasan kuma sai a ce marwazi ala ghairi kiyas, kamar yadda ake nisba zuwa ga arrayi a ce arrazi an gane ko saboda haka an tashi karanta a ce mansakul marruzi wani lokaci sau sautari marruzi tana ana samun kuskure wajen rubutunta a wasu littattafai marruzi ne amma sai a mai da shi Al-Marwazi. منسك المروزي أن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم أن سامو أتكم منسك المروزي يا رويتو دقى إمام أحمد شوى ya yi addu'a addu'an nan ta kunshi roƙon Allah da zatin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa hadha qad yukhalla ihda riwayatayn anhu fi jawaz al-qasam bihi wannan idan har ya inganta to za a iya yin takrijinsa. bisa ɗaya daga cikin ruwayoyin guda biyu da aka ruwaito daga wajensa ya halatta a rantsi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai halatta a rantsi da shi ba a wancan satin min kawo cewa akwai ɗaya daga cikin ruwayoyi na imamu ahmad yana cewa innahu yana aqidul yaminu bihi in aka rantsi da annabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwar ta kullu wanda malam yace wannan magana ta saba wa magana sauran jumhurin malamai kamar malik da shafi'i da abu hanifa wanda suka ce layan yan aqilul yaminu bihi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan magana tasu ta yi daidai da wata ruwayar da aka rawaito daga Imam Ahmad wanda shi ma ya faɗi magana irin daidai da tasu saboda haka waccan ruwaya a kan ta ne za a iya takhrijin wannan a su'alu bin nabi sallallahu alaihi wasallama a ce kamar yanda aka samu wata ruwaya ya ce ba komai a yi rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama to haka nan wannan ruwayar ita ma take nuna babu komai a yi tawassuli da zatinsa ce wa a'zamul ulama'i ala nahi fil amrayn amma galibin malamai a'zamul ulama'i ai aghlabul ulama'i galibin malamai mafiya yawancin malamai suna hana al'amuran guda biyu suna hana rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama suna hana kuma tawassuli da zatinsa wala raiba malam yace babu ko shakka anna lahum inda Allah jahal azima annabawa da salihai suna da daraja da martaba a gurin Allah mai girma kama kala ta'ala fi Musa wa Isa alaihi salam kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dangane da annabi Musa wa kana inda wajiha wa Isa ya faɗa kuma dangane da annabi Isa wajihan fi duniya wal akhirati wa min al muqarrabina dukkanin su bi ubangiji yace masu daraja ne a gurin Allah wa qad taqaddama zikru zalika idan ba a manta ba wannan bayani ya gabata lakin malahum inda Allah min almanazili wad darajati amrun ya'udu naf'uhu ilayhi amma abin da ya kamata a sani in ji malam abinda waɗannan annabawa da salihai suke da shi na matsayi matsayi babba wad da matsayi da daraja babba a gurin Allah wannan wani al'amari ne da amfaninsa yana komawa ne amfaninsa yana komawa ne zuwa gare su su wa nahnu nantafi'u min zalika bittiba'ina lahum wa mahabbatina lahum mu kuma abinda zamu mora daga wajen su shine zamu mori biyayyar da zamu yi musu da soyayyar da zamu nuna musu mu kuma anan ne zamu mori wani abinda zamu mora daga wajen amma martabar su da darajar su da ɗaukakar su a gurin Allah wannan nasu ne mu kuma in muna so mu samu wani abu ta hanyar su shine mu yi musu da'a mu yi musu biyayya mu so su mu girmama su mu kuma ta nan ne za mu samu tamu darajar da tamu ɗaukakar ba mu zauna muna saba musu ba muna yin abin da muka ga dama muna keta alfarmar sunnar su sannan kuma muna ƙirƙirar wasu abubuwa da suke cin karo da koyarwarsu sannan kuma ta ɓangare guda muna tawassuli da su ko da darajarsu ko da martabarsu wannan ba shine abin da shari'a ta koyar ba malam yace fa idza tawassalna ila Allah ta'ala bi imanina bi nabiyhi idan har muka yi tawassuli zuwa ga Allah muka yi tawassuli zuwa ga Allah ta hanyar imanin da za mu yi da annabinsa sallallahu alaihi wasallama wa mahabbatihi da kuma soyayyar da za mu nuna wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa muwalatihi da yadda za mu jibince shi wattiba'i sunnatihi mu bi sunnarsa sau da kafa fa hadha min a'zamil wasa'ili babu shakka wannan yana daga cikin manya-manyan hanyoyi wasilai da za mu kai zuwa ga Allah wa amma tawassulu bi nafsi yi amma mu yi tawassuli da zatinsa shi karan kansa ma'a adami tawassuli bil imani bihi mu bar yin tawassuli ta hanyar imani da shi wa ta'atihi mu bar tawassuli ta hanyar da'asa fala yajuzu an ya kuna wasila wannan ba zai taɓa zama tawassuli da shari'a ta yadda da shi ba fal mutawassilu bil makhluqi idza lam yatawassal bi imani al mutawass bi imani al bihi wala bi ta'atihi fa bi ayyi shay'in yatawassalu idan mai tawassuli da wani mahaluki ya zan bai yi tawassuli ta hanyar yin imani da wannan da yake tawassuli da shi ba bai yi tawassuli ta hanyar yin ɗa'a da wanda yake tawassulin da shi ba to da menene zai yi wal insanu idza tawassala ila ghairihi bi wasilatin idan dan adam yana kamun kafa zuwa waninsa da wata kamun kafa da zai yi fa imma an yatsuba min alwasilati shafa'ata lahu indahu ko dai ya nemi wannan wanda yake kamun kafar da shi ya yi masa shafa'a wato ya neman masa alfarma gurin wanda yake tawassuli zuwa gare shi mislu an yuqala li abin rajuli aw sadiqihi aw man yalzamu alaihi ishfa' lana indahu kamar mutum ya cewa mahaifin wani ko abokin wani ko wanda suke tare ya ce da shi dan Allah ka nema min alfarma a gurin wane ya ce wa uban mutum nema min alfarma a gurin ɗanka ko aboki nema min alfarma a gurin abokinka ko wanda ya san su suna tare nema min alfarma a gurin wannan da kuke tare wanda kuke wato mutunci da shi wa hadha ja'izun wannan ya halatta cewa ne ina da wani bukata da nake da ita amma sai wane ya sa hannu za ta yiwu don haka neman mun alfarma a gurinsa wanda ya halatta wa in ma an yuqsim an yuqsima alaihi ko kuma yayi masa rantsuwa ya ce na rantse maka da wane sai kai min kaza kamar ya je gurin dan ya ce na rantse maka da babanka sai kai min kaza wanda za ta ya masa ko na rantse maka da abokinka sai kai min kaza wannan ba za ta sa maka ba ba za ta zama daidai da ka cewa shi abokin nashi ba je ka dan Allah neman min alfarma a gurin wani ko ka ce wa mahaifinsa dan Allah ina da bukata a gurin ɗanka ka sa baki ba daidai yake ba da ka je ofishin ɗan kana wato kururuwa kana rantsuwa kana na rantse da babanka sai kai min kaza zai sa wato masu gadi su lallasa ka wa hadha ja'izun wa imma an yuqsima alayhi na'am wal iqsamu ala Allah ta'ala bil makhluqin la yajuzu to kaga ai bai halatta ka je ka yi wa Allah rantsuwa ba in kana neman wani abu a gurinsa ka yi masa rantsuwa da wani mahalukinsa ka ce Allah na rantse maka da annabuwa ne ko da waliwa ne ko shi ne ka yi min kaza rantsuwa ga Allah bil makhluqina la tajuzu wala yajuzu al-iqsamu ala makhluqin bi makhluq haka nan bai halatta ka yi wa mahaluki rantsuwa da wani mahaluki dan uwansa ba wa in ma an yas'ala bi sababin yaqtadi al-matlub ko kuma mutum yayi tambaya yayi roko ta hanyar kamun kafa da wani sababi wanda zai iya saman masa wannan abin da yake nema kamar kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku kiyaye dokokin Allah wanda kuke roƙon junanku da shi dan Allah yi mun kaza wal arham ku kiyaye ainihin zumunci da mutunci da ke tsakaninku wasa ya'ti bayanu zalika bayanin wannan aya zai zo nan gaba وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز ولا يجوز أن يقسم بمخلوق, أن يقسم بمخلوق أصلا وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائز والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاء وقوله أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته لي ولهذا تمام الحديث اللهم فشفعه في فالذي في الحديث متفق على جوازه وليس هو مما نحن فيه وقد قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فعلى قراءة الجمهور بالنصب إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله وتعاهدهم بالله وأما على قراءة الخفض فقد قال طائفة من السلف هو قولهم أسألك بالله وبالرحم وهذا إخبار عن سؤالهم وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه فإن كان دليلا على جوازه فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم والقسم هنا لا يسوق لكن بسبب الرحم أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه وليس هذا من باب الإقسام فإن الإقسام بغير جعفر أعظم بل من باب حق الرحم لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر وجعفر حقه على علي ومن هذا الباب الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء في دعاء الخارج الى الصلاه اللهم اني اسالك بحق سائلين عليك وبحق ممشاي هذا فاني لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعه ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك اسالك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت وهذا الحديث في إسناده في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب لوجهين أحدهما لأن فيه السؤال لله تعالى بحق الصالحين وبحق الماشين في طاعته وحق السائلين أن يجيبهم وحق الماشين أن يصيبهم وهذا حق أوجبه الله تعالى وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا ومنه قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقوله تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وفي الصحيح في حديث معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك فذاك سؤال لله بأفعاله كالاستعاذة, كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برباك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعل كسؤاله كالسؤال بإثابته التي هي فعل ما yace wa وقد تبين ان الاقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز la yajuz bayani cewa rantsuwa da wani rantsuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bi ghairihi da waninsa la yajuzu abin da bai halatta ba wala yajuzu an yuqsama bi makhluqin aslan bai halatta ba wani rantsuwa ma da wani mahaluki kwata kwata wa amma tawassul ilayhi bi shafa'ati al-ma'zun lahum fi shafa'ati fajaizun amma mutum yayi tawassuli ta hanyar neman shafa'a neman ceton waɗanda aka yi musu izini su yi ceto wannan ya halatta والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له مكاهم نندهزو يا نيمي النبي صلى الله عليه وسلم يمس الدعاء كما طلب الصحابة منه الاستسقاء كما يند صحابي با ɗaya ba ba suka zo ga annabi sallallahu suka nemi yayi musu addu'a Allah ya saukan musu da ruwa wa qawluhu shi wannan makaho atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyyir rahma ai bi du'a'ihi wa shafa'atihi li da yace ina fuskantar ka ya Allah da annabinka Muhammadu annabin rahma yana nufin da addu'arsa da shafa'arsa gare ni ta تمام الحديث saboda haka karshen hadisin yazo Allahumma fashaffi'hu fiyya ya ubangiji ka karba addu'ar sa dangane da ni kaga ashe kenan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawassuli da ita fallazi fil hadisi muttafaqun ala jawazihi don haka abinda hadisin yazo da shi wani abu ne da aka yi ittifaki aka haɗu aka yi ijma'i akan halaccinsa ba akan sa ne ake jayayya ba walaysa huwa mimma nahnu fihi baya daga cikin abin da yanzu muke tattaunawa mu yanzu muna tattauna al-iqsamu ala Allah ne bi ghairihi ko kuma at-tawassulu bi zawatil anbiya'i was salihin wannan shine abin da ake ta tabulza akan sa ba ana jayayya bane akan abin da ya shafi tawassuli da addu'ar bawan Allah ko addu'ar wani salihi ko addu'ar wani annabi daga cikin annabawa wannan ya halatta hadisin Usman ibn Hanif da Hunayf da ya gabata ya ta'allaka ne da tawassuli bid du'a'i kamar yadda sa suke nunawa Ibn Taymiyyah ya yi masa bincike na kalaile cewa bincike na warwara ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ya gabata nan a waɗannan shafuffuka Ibn Taymiyyah duk yana duk dunkule abubuwan da ya gabatar ne domin sake tunatar da masu karatu wa qad qala kuma ubangiji yana cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku kiyaye dokokin Allah wanda kuke roƙon junanku da shi wal arhama ku kiyaye zumunta fa ala qira'atil jumhur bin nasbi inda ma yas'aluna billahi wahdahu bisa karatun jumhur jumhurin makaranta da suke karanta ayar da nasaba su ce wal arhama ba wal arhami ba a ma'anarta kenan inda ma yas'aluna billahi wahdahu la birrahimi suna roƙon Allah suna roƙon junansu ne suna roƙon junansu ne da Allah ce dan Allah yi min kaza shi kadai labin rahimi ba wai da zumuncin ba wata sa'uluhum billahi ta'ala ya tazammanu iqsama ba'dihim ala ba'din billah roƙon su da Allah da suke yi ya kunshi rantsuwar sashin su bisa ga sashi ga da Allah yace na rantsi da Allah sai kai min kaza kai kuma ganin girman yayi wannan rantsuwa sai ka ga ya wajaba ka kubutar da shi kai masa abin da yake so wa ta'ahuduhum billahi ko kuma su yi yarjejeniya tsakanin su da Allah wa amma ala qira'ati al-khafd amma in ka tafi bisa qira'ar wato kasra khafd shine jarra wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ya zaman al-arham ma'tuf ne ala ad-damir na wanda yake komawa zuwa ga Allah wato tasaaluna bihi wa bil arhami to wannan qira'a faqad qala ta'ifatun min as-salaf wasu daga cikin magabata wajen fassara wannan aya sun ce abinda ake nufi shine qauluhum su rika cewa wato abinda su larabawa suke faɗa a wannan lokaci sukan ce as'aluka billahi wa birrahimi ina roƙonka dan Allah dan zumunci kamar yadda muke cewa ka dubi Allah ka dubi zumuncin da ke tsakaninmu ka dubi Allah ka dubi mutuncin da yake tsakaninmu wannan ko mu muna yin wannan wa hadha ikhbarun an su'alihi ibnu taymiya ka kaga anan a iya cewa labari ake bayarwa ta yadda suke yin roƙo wa qad yuqalu innahu laysa bi dalilin ala jawazihi kaga sai a ce kenan wannan ba yana nuna halaccin yin ba labari ake bayarwa cewa suna yin roƙo ga junansu da Allah kuma suna roƙo ga junansu da zumunci sai dan Allah dan zumuncin da ke tsakanin mu wannan labari ne ake bayarwa ba bayanin hukuncin sa ake yi a ce ya halatta ko bai halatta ba Allah ya ce ku ji tsoron Allah din nan da kuke roƙon junanku da shi kuke roƙon junanku da zumunci kaga labari ne fa in kana dalilan ala jawazi in kuma wannan yana nuna halaccin ka ce anan labari ne amma kamar akwai ikrari akwai ikrari a ciki ko takrir a ciki akwai tabbatar da su akan haka tunda ba a nuna kushi abin da suke yi ba ka ce wannan ya nuna halacci fa ma'ana qaulihi to sai zan ma'anar as'aluka birrahimi laysa iksama birrahimi ba rantsuwa yayi da wannan zumuncin ba wal qasam huna la yasubu anan rantsuwa ma bata halatta ba lakin bi sababin rahimi abin da yake cewa ina roƙonka saboda zumuncin da ke tsakaninmu ai li annar rahima tujibu li ashabiha ba'dihim ala ba'din huquqa saboda zumunci na wajabtawa mutane sashin su akan sashi yana wajabta musu wasu haƙoƙi haƙƙin zumunta yana zama wajibi akan kaka kula da shi ka su'alis salatati lillahi ta'ala bi amalihim salihah kamar yadda mutanen nan guda uku suka roki Allah da ayyukansu na kwarai wa ka na bi du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa shafa'atihi kamar kuma yadda muke muke roƙon Allah ta hanyar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama da shafa'arsa wannan duk wani abu ne da shari'a ta yarda da shi to haka wannan ma ka ce dan zumuncin da ke tsakaninmu domin akwai haƙƙi na zumunta a tsakanin mutane wa min hadha bab daga wannan babi ne ma ma ruwiya an amirul mu'minin ali ibn abi talib an nabna akhihi abdullah ibn ja'far ja'far ibn abi talib ja'far at-tayyar kana idza sa'alahu bi haqqi ja'far a'tahu ali dan abi talib abinda aka rawaito daga sarkin mu'minin ali dan abi talib cewa dan dan uwansa abdullah bin ja'far idan ya zo ya roƙe shi da haƙƙin ja'far ce bi haƙƙi ja'far shi ya zo gurin sayyidina ali ya ce bi haƙƙi ja'far na roƙe ka da haƙƙin Ja'faru wanda yake dan dan uwanka ne Ja'far ibn Abi Talib dan uwan Ali ibn Abi Talib ne wanda yayi shahada a ghazwatul Mauta dan uwansa dan sa Abdullahi yakan zo ga Sayyidina Ali ya ce bi haƙƙi Ja'far yamin kaza sai Sayyidina Ali ya bashi walaysa haza min babil ifsabi wannan baya daga cikin rantsuwa da wani Allah fa innal ifsabi bi ghairi Ja'far a'zam inda rantsuwa zai yi sai yayi da ba Ja'far ba sai yayi da Allah ai zai fi girma ko yayi da annabi sallallahu alaihi in inda rantsuwa ce ai ta fi girma da yayi da da Ja'far bal kana min babi rahimi anan yana yana roƙon shi ne da zumuncin da ke tsakanin su li'anna haqqallahi inna ma wajaba bi sababi Ja'far domin haƙƙin ubangiji ya wajaba ne akan sayyidina Ali saboda Ja'far din wa Ja'far haqquhu ala Ali Ja'far na da haƙƙi akan Ali zamantowarsa dan uwansa ne akwai akwai rahim akwai a wato zumunta ta yan uwantaka tsakanin su wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah don haka kaga anan ya bashi ne saboda wannan zumuncin da yake tsakanin su akwai wani haƙƙi da yake kansa yake bashi a dalilinsa wa min hadal babi yana shiga cikin wannan babi alhadithu alladhi rawahu ibn majah an abi sa'id an annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ibn majah ya rawaito shi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a'il kharij ila salati a wajen addu'ar wanda ya fita zuwa sallah wanda ya fita zuwa sallah yace Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina alayka wa bi haqqi man shaya hadha fa inni lam akhruj ashiran wala batiran ولا رياء ولا سمعة لكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wato ya ubangiji ina roƙonka da haƙƙin masu roƙonka a kanka da haƙƙin tafiya ta wannan da nake yi zuwa masallaci domin ni ban fito don nuna isa ba ko don nuna girman kai ko don nuna riya ko don a faɗa a ce na fito wato don a ji a faɗa walakin a tiqa'a sakhatika na fito ne kawai saboda tsoron fushinka wabtiga a marzatika da neman yardarka as'aluka an tunqidhani minan nar ina roƙonka ka tsirar da ni daga shiga wuta wa an taghfira li dhunubi kuma ka gafarta min zunubaina fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin babu mai gafarta zunubai sai kai kadai to wannan shi ma inda ya inganta ba zai shiga cikin cikin tawassuli bizzati ba zai shiga cikin tawassuli da haƙƙin da ubangiji ya rubuta wa kansa na cewa in kayi abu kaza shi kuma zai yi maka wa hadha al-hadith fi isnadihi atiya al-aufi a cikin wannan hadisi a isnadin wannan hadisi akwai wani mutum da ake kira atiya ibnu sa'id al-aufi wa fihi da'af wannan yana da rauni bal wannan mai rauni ne kwarai da gaske na farko shahararra dan shi'a ne rafidi ne sannan kuma mudallis ne sannan kuma sayyul hifz ne wato duk wani bala'i ya tattara saboda hadisin da'ifun ne jiddan atiya ibn sa'id al-aufi yana ruwaya daga muhammad ibn sa'ib al-kalbi wani mashahurin wajen ƙarya wato muhammad ibn sa'ib al-kalbi wani shahararren makaryaci ne gawurtacce a zamaninsa to saboda ya ɓoye su shima yana masa alkunya da abu sa'id saboda haka in ya ruwaito hadisi daga abu sa'id al-kalbi sai ya masa alkunya da Abu Sa'id kuma an san shi yana ruwaya daga Abu Sa'id al-Khudri wato shi Atiya Atiya yana ruwaya daga mutane guda biyu yana ruwaya daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Abu Sa'id al-Khudri yana kuma ruwaya daga wani mutum sunan shi Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi shi ma kuma yana masa alkunya da Abu Sa'id kaga in yace an Abi Sa'id ba za ka iya bambance wannan Abu Sa'id din ba kaga yayi maka dungu an abu sa'id sai ka zaci cewa abu sa'id al-khudri tunda an ce an abu sa'id an annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba za ka kawo wancan makaryacin ba tunda wancan ba sahabi bane wancan makaryacin ba sahabi bane to suka ce yana irin wannan yana wannan tadlisi wato wannan a boya aibin da yake yi kuma mummunan tadlisi shi yasa malamai suka tattara suka yi watsi da shi kuma ko da ba tadlisin ma mutumin banza ne ko bai yin tadlisin ma ba za a karba ba da haka isnadin bai inganta ba to koda ma ya inganta sa babu tawassuli da zati fa in kana min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya kasance daga maganar annabi ne fa huwa min hadha bab zai shiga wannan babin da muke magana a kansa wajhaini saboda fuskoki guda biyu fuska ta farko fihi su'ala lillahi ta'ala bi haqqi sa'ilina wa bi haqqi al الماشين fi ta'atihi nan akwai roƙon allah ta'ala da haƙƙin masu roƙo da haƙƙin masu tafiya cikin da'arsa wa sa'ile na an yi yujibahum haƙƙin masu roƙo shi ne an samu su. wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an kaga haƙƙin sa'il ne ubangiji ya ansa masa ubangiji ya yi mana alƙawarin mu roƙe shi zai ansa mana ud'u wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum don haka haƙƙin mai roƙo ubangiji ya ansa masa wa haqqul mashina an yusibahum haƙƙin masu tafiya cikin da'ar Allah kuma shine ya sakanka musu wa hadha haqqun awjabahu Allah ta'ala ubangiji shi ya wajabta wa kansa wannan haƙƙin ba wani ne ya wajabta masa ba wa laysa lil makhluqi an yujiba 'ala al khaliqi ta'ala shay'an ba wato mahaluki ba da iko na ya wajabta wa Allah ta'ala wani abu ya ce wani abu ya zama wajibi akan Allah ya masa shi babu wannan fa inna Allah la mukriha lahu ubangiji babu mai masa tilas abin da ya ga dama shi yake yi fa'alun ne lima yuridu saboda haka in ya ga dama sai ya wajabta wa kansa haƙƙi kuma yana daga cikin sifa ta kamala idan mutum ya wajabta ya ɗauki wani nauyi ya sauke shi wannan sifa ce ta kamala ko a tsakankanin mu 'yan adam mutumin da zai ɗau nauyi ya sauke babu shakka wannan kamili ne a gurinmu to dukkan abin da yake na kamala fallahu a bihi wa auladi walillahi al-masalul duk wani abin da yake na kamala ne da zaka ce kamala ce ba na kasa ba to ubangiji shi ya fi cancanta da wannan kamala shi yace shi yasa yace inna allaha la yukhliful mi'at ubangiji baya saba alkawari ba dan yana jin tsoro in ya saba ba akwai wani abin da zai biyo baya mara daɗi a'a saboda kamala ce ya cika alkawarin an gane ku saboda haka shi ya ɗaukar wa kansa wannan wajibin sai ya wajabta wa kansa abin da ubangiji zai tattara bayansa gaba ɗaya da masu da'ar da marasa ɗa'ar gaba ɗaya ya zuba su cikin wuta ya yi zalunci bai zalunci ba saboda ko ni'imomin da ya musu ba za su iya biyan wannan harajin ba don haka dole ɗan adam a kowane lokaci ajizi ne mai gajiyawa ne mai kasawa ne yana buƙatar agaji da tallafi daga ubangijinsa ashe duk abin da ubangiji zai yi maka to falala ce daga bangarensa ba wai dan ya zama wajibi tilas sai ya yi maka ba amma shi a karan kansa ya wajabta wa kansa haka kuma yana daga cikin kamala idan mutum ya wajabta wa kansa abu ya cika ومنه قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة wa kansa وجبتا ba wani ya wajabta masa ba. wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina Allah ce haƙƙi ne akan mu mu taimaka wa mu'minai wa qala ta'ala wa'dan alaihi haqqan fit wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi da cinikayya da aka yi tsakanin Allah madaukakin sarki da bayansa na su yi jihadi fi sabilillahi su ɗauka kalmar Allah su kashe ko a kashe su ubangiji ya sa ka musu da gidan aljanna ya ba su gidan aljanna a madadin rayukansu da za su bayar fi sabilillahi wannan cinikayya ubangiji ya dau alkawarin zai biya wannan wannan wannan farashin wa'adan alaihi haqqan alkawari ne na gaske da shi ya dauka ya dora wa kansa fit taurati ya dauki wannan alkawari a cikin at-taura wal injili da injila wal qur'ani da alqur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah wane ne yafi Allah cika alkawarinsa babu shi fastabshiru bi ba'ikum alladhi bay'atum bihi don haka ku yi albishir ku yi farin ciki da wannan cinikin da kuka yi tsakaninku da Allah wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine babban rabo wa fi sahihi fi hadisi mu'az ibn jabal radiyallahu anhu a cikin hadisi sahihi wanda bukhari da muslim suka rawaito hadisin mu'az dan jabal manzo sallallahu alaihi wasallam yace haqqullahi ala ibadihi haƙƙin Allah akan bayinsa an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a shine su bauta masa kada su hada wani da shi cikin bauta wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin bayi kuma akan Allah idza fa'alu zalika idan har sun bauta masa babu shirka Allah yu'adhibahum shine ba zai azabtar da su ba kaga anan <coughs> ubangiji ya sanya kansa haƙƙi ya wajabta wa kansa haƙƙi wa fi sahih an abi dharr abi dharr al-kifari an fi ma ruhi an rabbih tabaaraka wa ta'ala hadithul qudsi annahu qala yake cewa ya ibadi inni haramta bulma ala nafsi ya bayina ni na haramta wa kaina zalunci babu wanda sai haramta wa Allah wani abu amma shi ya haramta wa kansa ya yi zalunci domin zalunci akwai na kasa a ciki ubangiji kuma ya ainihin tsarkaka daga dukkan wani abin da yake na kasa ne duk abin da zaka kira shi na kasa a haƙƙin wani mahaluki to ubangiji shi ya fi cancanta a tsarkake shi daga wannan na nakasa din zaka shi ya haramta wa kansa zalunci waja'altuhu bainakum muharraman na kuma sanya zalunci zan haramun tsakaninku ubangiji lihi ne domin babu na annafiyu almah a cikin sifofin Allah kawai an tsar korewa babu ita domin wata korewar sai ta zama sai ta zama mai nakasa ce idan aka dobi mutumin da yake raggo wani aka samu wani wanda yake tubus tubus aka ce wani ba zai iya zalunci ba ko wani ba zalimi bane ba lalle ne yabansa akai ba saboda bai isa ne mai zalunci waye isa ya taba sai dai a taba shi to kaga anan kore kore masa zalunci ba dan tamamin kowarsa ba ko kudurarsa a'a saboda sa an gane ko shi yasa yace waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu don haka kada ku zalunci junanku wa idza kana haqqus sa'ilina wal abidina lahu huwa al ijabatu wal isabatu bidhalika fa ka su'alu lillahi bi af'alihi idan ya kasance haƙƙin masu roƙo ya ansa musu haƙƙin masu ibada ya sakanka musu to kaga kenan anan wannan hadisi da ma ya inganta sai ya zan roƙon Allah ne ta hanyar ayyukansa allahuma inni as'aluka bi haqqis sa'ilina alayka kaga nan roƙon Allah ne da aikinsa shine aikin da yayi ya wajabta wa kansa an sawa masu roƙo wa bi haqqi mamshaya haza sai ya zama shi ma roƙon Allah ne da aikinsa wanda shine sakan kawo masu ibada kalisti azati bi nahwi zalika kamar kalisti azati bi nahwi zalika kamar wato neman tsari neman mafaka wajen Allah da ayyukansa fi qawlihi kamar yadda yake cikin fadarsa sallallahu alaihi wasallama a'udhu bi ridaka min sakhatika ya ubangiji ina fakewa karkashin yardarka daga hushinka wato ka lullube ni da yardarka kada ka saukan min da hushinka wa bi mu'afatika ina fakewa karkashin ka ya ubangiji min uqubatika daga uqubarka wa a'udhu bika minka ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga azabarka la uhsi sana'an alayka bana iya ya kididdige ya bogare ka anta kama asnaita ala nafsika kai kamar yadda kai bu kanka dan adam ba zai iya kididdige bu ga ubangiji ba salisti azatu bi mu'afatihi neman tsari da afuwarsa allati hiya fi'luhu wanda ita aikinsa ce kasu ari bi itabatihi allati hiya fi'luhu kaga daidai yake da ainihin ka roki Allah da sakan kawarsa domin wannan ma sa ne وروى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يا عبدي إنما هي أربع واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي فالتي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئا والتي هي لك أجزي أجزيك بها أحوج ما تكون إلي والتي بيني وبينك منك الدعاء ومني الإجابة والتي بينك وبين خلقي فأت إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليه إليك وتقسمه في الحديث إلى قوله واحدة لي وواحدة لك هو مثل تقسيمه في حديث الفاتحة حيث يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل والعبد يعود عليه نفع النصفين والله تعالى يحب النصفين لكن هو سبحانه يحب أن يعبد وما يعطيه العبد من الإعانة والهداية هو وسيلة إلى ذلك فإنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة والهداية والهداية إلى الصراط صراط المستقيم وبذلك يصل إلى العبادة إلى غير ذلك مما يطول الكلام فيما فيما يتعلق بذلك وليس هذا موضعه وإن كنا خرجنا عن المراد الوجه الثاني to ku ku masu tsandare duk ba ku da shi ma ya ce mu ma nuskan mu cewa daga fatawa ya kawo ya lika wannan ban san dai halaccin aikin da ya ba amma da ya ce daga majmu'ul fatawa kun san irsalar akwai ta a cikin majmu'ul fatawa to da ya gwada da majmu'ul fatawa sai ga akwai wannan karin shine sai ya raba shi da haka ko yanzu kun zama yan kallo وروى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يا عبدي إنما هي أربع الطبراني إمام الطبراني أبو القاسم يا رويت أشكل لتافنس كتاب الدعاء حديث سلمان al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ubangiji ta'ala yana cewa ya abdi inna ma hiya arba'un ya bayina ya bawana abubuwan guda hudu ne wahidatun li wa wahidatun laka wa wahidatun baini wa bainaka daya nawa daya naka daya tsakanina da kai wa wahidatun baini wa baina kuma tsakanina da halittuna fallati ɗayar da take tawace an da ni la tushrika bi shay'a ka bauta min kaka hada wani abu da ni wallati hiya laka ɗayar kuma da take taka ce ujzika biha ahwaju ma takunu ilai zan ka maka da wannan a lokacin da kafi ko a lokacin da yafi kowane lokaci ka zuwa ga wannan sakamako wallati baini wa bainaka ɗayar kuma da ke tsakanina da kai minka du'a wa minni ijaba kayi addu'a in an sa maka wallati baini wa baina khalqi ɗayar ko da ke tsakanina da halittuna fa'ti ila nasi ma tuhibbu an ya'tuhu ilayka kayi wa mutane wallati bainaka ɗayar da take tsakaninka da halittuna fa'ti ila nasi ma tuhibbu an ya'tuhu ilayka kayi wa mutane abinda suke sha'awar su ma su yi maka ma'ana ka mu'amalance su yadda kai ma kake so su mu'amalance ka wannan hadisi mai rauni ne hadisin yana da rauni hadisin Humayd ibn Rabi wanda malamai sun raunana shi akwai riwayar abu ya alafi fi musnadihi da bazar kuma daga hadisin anas wanda shi ma yana da rauni hadisin dai bai inganta ba a takaice wa taqsimuhu fi hadha alhadith ila qawlihi wahidatun li wa wahidatun laka huwa mithlu taqsimihi fi hadith alfatiha fatiha wannan kashe-kashen da yazo cikin wannan hadisi daya naka daya tawa har zuwa karshe yayi daidai da kashe-kashen da yazo cikin hadisin fatiha hadisin falalar fatiha da Allah madaukakin sarki ke cewa qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini nisfu hali wa nisfu hali abdi abdi ma na raba sallah anan ana nufin fatiha na raba fatiha tsakanina da bawana rabi nashi rabi nawa wali abdi ma kuma abinda bawana ya roƙa shi yake samu wal abdu ya'udu alaihi naf'un Bawa na amfanuwa da duka bangarorin guda biyu duka bangarorin guda biyu bangarorin tauhidi da zai yi ubangiji ya sakanka masa a bisa wannan tauhidi sannan kuma ya roki Allah ubangiji ya bashi abin da ya roka wallahu ta'ala yuhibbu nisfaini ubangiji kuma yana son duka bangarorin guda biyu yana son bawan sai ya zo da tauhidi yana kuma son bawan sai ya roke shi lakin huwa subhanahu yuhibbu an yu'bada وما يعطيه العبد i'anati wal hidayati هي huwa wasilatun ila ذلك sai dai shi ubangiji yana so a bauta masa abinda zai bawa bawa abinda zai yi wa bawa kyauta da shi wannan taimako ne da shirya ubangiji yake yi masa min al-i'anati wal hidaya wannan taimako da shirya da yake masa huwa wasilatun ila zalika wannan duk wasila ne tsani ne zuwa ga ya bauta masa zuwa ga ya nemi yardarsa fa inna ma yuhibbuhu li kaunihi tariqan ila ibadati ubangiji na son wannan roƙon Allah da yake yana neman tallafinsa saboda ta hanyar wannan tallafi da ubangiji zai masa ta haka ne zai samu bautawa Allah wal abdu yatlubu ma yahtaju ilayhi awwalan bawa yana neman abin da yake bukata da farko wa huwa muhtajun ila i'anati ala ibada domin bawa farkon abin da yake bukata shine ubangiji ya taimaka masa bisa bautarsa ga Allah bauta da muke yi wa Allah ba za mu iya bauta masa ba yadda ya cancanta mu bauta masa face ubangiji ya taimaka mana akan haka shi yasa abin da fi cancanta ka nemi tallafi da agaji na ubangiji akan sa shine ya taimaka maka akan ka tsayu bisa bauta masa kadan ba haka ba to a karan kanka in aka barka da kanka ba za ka iya bauta wa Allah yadda ya cancanta ba don haka bawa yana buƙatar wannan tallafi wa huwa muhtajun ila al ala ibadati wal hidayati ila sirat al-mustaqim yana buƙatar ya shiryu zuwa ga tafarki madaidaici wa zalika yasilu ila ibadati ta haka ne zai kai ga samun yin ibada yadda Allah ya ce ila gairi zalika in mimma yadulul kalamu fi ma yata'allaqu bidhalika da maganganu ne da suka kama da haka wanda suke da alaka da wannan walaysa hadha mawdi'ahu ba nan ne mahallin kalailace maganar ba wa in kunna qad kharajna murad ko da mun fita daga abin da muke yi dai to wannan dan lokaci ne ko tabaka lashi to sannan sai ya shiga fuska ta biyu wajen fassara hadisin abu sa'id an annabi sallallahu alaihi wasallama allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina alayka fuska ta farko ya ce zai shiga cikin wannan abun wannan addu'a kamar addu'a bi haqqillahi bi haqqina ala allah mu roƙi Allah da haƙƙin da yake namu ne bisa ga Allah kamar yadda zaka roƙi wani dan uwanka saboda haƙƙin zumunci da ke tsakaninku ya kawo wannan babin ya kuma kawo batun cewa Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa kansa ansa wa addu'ar mai addu'a da kuma sakan kawo mai ibada saboda haka wannan haƙƙi ne da shi ya wajabta wa kansa muna roƙon Allah ne da wani aiki nashi kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya nemi tsari da ta hanyar wato afuwarsa daga uƙubarsa to wajihi na biyu wanda shi kuma zai zo ya ambace shi domin a ciki akwai addu'a wanda ita ma addu'a ɗaya ce daga cikin abubuwan da ubangiji yake sakan kawo mutum a kanta Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda yace menene ya inganta a musulunci idan an yi wa mutum haihuwa idan mutum an yi masa haihuwa mai zai yi to haihuwa wato wasu da dama suna ɗaukar wani abu ne girme mai kaga ana ta to mai zan yi to mai zan yi abubuwa ne masu sauki na farko dai haihuwa ni'ima ce daga Allah ba kowa ne yake samun ta ba idan aka yi maka haihuwa ka yi godiya ga Allah a bisa wannan ni'ima da ya baka wannan shine farkon abin da yake wajibi a ka. ka yi wa Allah godiya a bisa abin da ya baka da ni'ima abu na biyu shine kasancewa akwai sunna ta aƙiƙa ta wannan yaron wanda za ka yanka masa ranar wato yini na bakwai da haihuwarsa an ce yini na bakwai shine za ka lissafa yini idan an haife shi ranar laraba da safe ko da azahar ko da yamma wato dai kafin faduwar rana kaga ya riski ne guda sai ka fara lissafin daga ran nan an fai shi da safe ran laraba ko ran laraba bayan an yi azahar sha biyu da rabi ko karfe ɗaya ko karfe uku ko karfe hudu gabanin faduwar rana da zarar faduwar rana ta wannan yinin ya tafi to sai ka fara lissafi daga laraba kaga laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata ya cika yini bakwai sai kai masa hakika a yini na bakwai yu'aqqu alaihi fi yawmi sabi'ihi wannan ita ce sunna amma mu galibi muna yi masa muna hakika fi yawmi samini ba fi yawmi sabi'ihi ba ba ma yin lissafi da ranar da aka haife shi ko da za a haife shi da safe ko da za a haife shi da safe to wannan yinin gaba ɗaya in ya cinye sai gaba ma lissafa shi sai a ce sai ranar ta zagayo to in ranar ta zagayo in ka lissafa yinin takwas kenan in kana so ka yi ka samu kamala wajen bin wannan sunna shine ka yi masa aqiqa fi yau sabi'i shine a yinin sa na bakwai an an haife shi ran laraba rana bata faɗi ba to sunansa ya kama ko aqiqarsa ta kama ranar talata in an haife shi ranar alhamis aƙiƙarsa ta kama ran laraba in ranar juma'a aka haife shi haƙiƙarsa ta kama ran alhamis amma idan zarar rana ta faɗi aka haife shi dabba nan da magariba bayan faɗuwar rana to wannan ginin ya wuce to shine sai ka ce ranar laraba ita ce ranar sunansa ranar aƙiƙarsa wasu suna ta haniki a kai shi gurin wani malami ya taura wani abu ya sa masa a baki annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa abdullahi dan zubair da aka haifa yayi wa muhammad ibn abi bakr da aka haifa amma banda shi manzo sallallahu alaihi wa sallama ba a taba ganin wani sahabi yayi ma dan wani sahabi ba ba a taba ganin an yi haihuwa an kawo sayyidina abubakar ya tauna dabino ya sa a bakin yaron ba ko an kai wa sayyidina umar ko sayyidina usman ko ali ko abu huraira ko abdullahi dan umar waɗanda kuma dukkaninsu sun ga lokacin da aka da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi ma wasu yara irin wannan amma ba su fahimci cewa hukuncin ya ta'allaka da su suma ba don haka wannan kususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama da a ce abu ne da yake na kowa da kowa to da shi kenan sai sahabbai su ci gaba da yi wa 'ya'yan tabi'ai ko 'ya'yan junansu amma ba mu da ruwaya ko da kwaya ɗaya da ta tabbata kai ko da mara ifiya ko raunan nama da take nuna cewa wani sahabi shi ma ya gwada wannan saboda haka ganganci ne wannan din malamin da zai rika yin wannan ganganci yake akwai batun a yi masa aski to in aka yi masa aski za a auna wannan sumar tashi a ba da gwargwadon awanta na sadaka wannan ni ban ganshi a hadisi ba har yanzu gaskiya ban ga inda ya tambata a cikin hadisi sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka kaga sanya shi cikin sunnonin suna yana buƙatar sai ranar da aka samu hadisin da ya tabbatar da wannan ina bincike har zuwa yanzu ban samu ba idan wani ya gani ya taimaka mu saboda haka ban cika fatawa da wannan ba in ce a bada amma yana nan wasu suna ana rubuta a littafai amma don littafan da naga sun rubuta ban ga sun kawo sun kawo hadisin da yace gashi ba a'a sadakar eh a sashi ai sadaka gwargwadon abin da ya na azurfa ko na abin da kaga akwai nauyi wani <laughs> maganar ragon sunan ba ake ba azurfar da zai sadaka ba a addu'a wannan wani abu ne daman don muna bukatar addu'ar junanmu dan wani ya ga ɗanka ya ce Allah ya raya Allah ya azurta ka birrinsa wannan wani abu ne mai sauki amma wannan tattauna abin a sawa bakin yaron waye albarka wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan amma addu'a wannan a buɗe take kofa shi a buɗe ba ta da ba tsokakkiya ba ce don haka za yadda kake bukata kai ma addu'a kana buƙatar dan kama ayi addu'a ayi masa addu'a wannan ba wani abu kiran sallah da iqama duk ba su inganta ba da kiran sallar da ikamar duk ba wanda ya inganta albani da farko ya inganta ikama kiran sallar banda ikamar daga baya shi ma ya zo ya rushe to wai wa saka kai an ce ba za wani malami ba zai yi ba kai kai akan ne to wani uban kasashe ai ya jawo dan bala'i dan tanikin abin da yake wato neman albarka ko tabarruki ne tabarruki mu a gurin mu ana yin shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sunna ta tabbata da shi asarin annabi sallallahu alaihi wasallam ana tabarruki da shi don haka ya tauna wani abu ya sawa yaro shi ma yawunsa ya hadu da yawun manzo sallallahu alaihi wasallama akwai albarka a nan ba ma shakka to babu shakka sahabban manzo Allah ma suna da nasu albarka amma dai ba su yi wannan gangancin ba ba su yi wannan gatsalin ba to kai ka ce a matsayin ka na uba tunda ba kai ba kai ba za ka yi wani uban in yayi ai ya jawo wato eh, eh ba albarkan ma zai ba sa masa albarka sai dai ka yi masa addu'a ka nemi bayan Allah su yi masa addu'a wannan ba komai hakika tana faduwa ga wanda ba shi da damar yi akwai damar mutum idan bai yi wannan satin ba yana iya jinkirtawa zuwa wani sati wato in bai samu ya yi ranar da ta zagayo ba ta bakwai din yana da damar ya daga zuwa wani har zuwa ya samu amma idan bai samu ba ba wajibi bane kuma ce ta zama a wuyansa akwai hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa kansa aqiqa bayan an aiko shi wannan hadisin bai inganta ba ko me ka sani da ubangiji ya umarni da shi idan babu dama babu iko akan sa yana yana karaya fattaqullaha mastata'tum da ubangiji ya faɗa ka'ida ce da take shiga dukkanin babubuka na shari'a kaka babu inda ba ta shiga wannan kuma yana cewa ana iya roƙon Allah tare da ambatan sunayen annabawa akan ni'imomin da ya musu to ban san me hikima ba Allahumma anta kama amta ala ibrahima kama amta. ka roƙi Allah da sunayensa aka ce ubangiji walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha fad'uhu biha ka roƙi Allah da sunayensa mafiya kyau ya ubangiji anta Allahu allazi la ilaha illa anta anta al-khaliqu anta ar-raziqu anta kai ta fadar sunayen Allah da sifofinsa wannan duk kana iya roƙon Allah kuma yawanci ana zaben sunayen da suka dace da abinda kake roƙo wato idan kana roƙon abin da ya shafi ni'ima ne ya ubangiji antal mun'imu ala ibadika antar raziqu antal muhsinu Alayhi. kana fadar wasu sifofi da wasu sunaye nashi waɗanda suka dace da abin da kake so ka roƙe shi an gane za akwai munasaba kada ka zo kana roƙo ubangiji ya halaka maƙiya Allah waɗanda suka yi ta'addanci ya Allahumma zalzilhum Allahumma dammirhum ya arhamar rahimi to kaga ba alaka ya arhamar rahimi kuma dammirhum amma ka ce ya qawiyyu ya aziz to kaga kalmar da ka sa a ƙarshe ta yi daidai da abin da kake kake roƙo amma kai ta zana yayi ni'ima ga Adamu yayi yayi ni'ima gare ku kowa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha za kai ta zanawa ba za ka kai ƙarshen su ba an ce annabawa ma'asumai ne amma nakan tuno wasu ayoyi ko ni ne ban fahimta ba su ne kamar haka afallahu an kalima azinta lahum sannan da kuma cin itaciya da annabi adam ya yi Allah ya sauko da shi da duniya in aka ce ma'asumi ba ana nufin wanda baya kuskure ba baya yin ba daidai ba ana nufin wanda in ya yi kuskure ubangiji baya barinsa akan kuskurensa ni da kai da ire-iren mu sai mu ta tafka kuskure har mu mutu ba mu sani ba kaga ba mu da isma shi yasa ayyukan mu ba su zama hujja ba za mu iya yin aiki bisa kuskure mu ba mu san kuskure muke ba amma annabawa ubangiji baya kyale su su yi abin da ba yake kuskure da zarar sun yi abin da ba haka Allah yake so ba sai nan take sai jibril ya sauka shi kaza ake so kai afallahu an kalima azinta lahu abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ذاك سامو تك أبو بوان لمنزو صلى الله عليه وسلم يتصرف في اجتهادا سا kuma ya kuskure ubangiji bai bar shi a kai ba shi ne bambanci tsakanin ismar annabawa da kuma ainihin mu da ba mu da isma mu za mu yi ta yin kuskure duk wani wanda ba annabi ba zai yi ta yin kuskure har ya mutu bai san yana kuskure ba sai daga baya a gane abu kaza da yake faɗa ko abu kaza da ya rubuta kuskure ne a gyara illa iyaka masu yin kuskure sun sha bamba akwai mai yin kuskuren ganganci wannan shi ubangiji yake kamawa a kansa akwai kuma wanda yake kuskure bisa ijtihadi wannan zai mutu ubangiji kuma ya bashi lada akan akan ijtihadin sai ya bi masa kuskurensa don haka kada a dinga fahimtar isma da ma'anar ba a yin ijtihadi a kuskure lokacin da munafukai suka zo suka ce wanzu sallallahu alaihi wa sallama yi musu izini ba za su iya fita ba ya musu izini suka zauna ubangiji ya ce afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin dan me kai musu izini ka bari sai ka gane makaryata da masu gaskiya a cikin ma'ana sai an yi bincike idan ya zo sai ka aika an yi bincike abin da ya faɗa na uzuri gaskiya ne ko ba gaskiya bane kafin ka bashi izini nan ne zaka gane me gaskiya ka gane makaryaci a ciki kaga shi ijtihadi yayi wajen basu wato wajen yi musu izini su zauna kar su fita yaki daga baya Allah ya nuna masa ba haka ya kamata yi ba in duk wanda ya zo ya nemi izini to a bincika sai an gane gaskiya ya faɗa a bashi a bashi hanzari in ba gaskiya ya faɗa ba kada a yi mishi izini a san cewa da gangan ya yake fita yaki shine abin da ayat take faɗa to haka shi kansa annabi adam alaihi salam kaga da ya da ya ci wannan itaciya ubangiji bai kyale shi akan wannan ba sai ya sauko da shi a ƙasa da ya fa fa’asa adamu rabbahu fa gawa sai yace me rabbahu ijtabahu ta ba alaihi wa hada kaga ubangiji bayan wannan sai ya zaɓe shi ya ba shi annabci lokacin yana aljanna ai ba annabi bane kaga bayan wannan laifin kuma da ya tuba sai ya samu ya samu ya shi wani a dalilin tubansa yakan samu ɗaukakar da baya da ita kafin ya yi zunubi dalilin zunubinsa ya samu ɗaukakar da da baya da ita kafin zunubin to ko a cikin mu wani yana wasu laifuffuka wato da ya tuba sai ya zo ya yi wani abin da zai samu ɗaukaka da bai same ta ba lokacin da bai yi wannan laifin ba wannan yace me yasa ake cewa sayyidina adi karrama Allah wajhahu maimakon radiyallahu anhu to wannan karrama Allah wajhahu ba ta da asali mu ahlus sunna bai kamata a ji muna cewa sayyidina ali karramallahu wajhahu ba wannan shi'ari ne na in bid'a kuma asali yan shi'a su suka su suka kiro wannan abu su suka fito da shi suka shigo da shi cikin a yabo ga sayyidina ali domin abin da suke cewa wai duk sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama sun taba yin sujjada ga gumaka banda sayyidina ali shi kadai ne Allah ya karrama fuskar sa bai taba sujjada ga gunki ba wannan magana magana ce da ba ta da ba ta da ma'ana domin su kansu waɗanda suka yi sujjada ga gunki din da suka tuba ubangiji bai yafe musu ba al-islamu yajubbu ma qablahu duk abin da kai ubangiji na shafe shi illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji na canza ayyukan da kai na baya duk su zama hasanat waɗannan bayan Allah sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi da suka tuba ubangiji ya canza musu ayyukan su gaba ɗaya sun zama masu kyau ya shafe duk abin da suka yi a baya to dan menene wata falala za ta kubuce musu dan sun yi sun yi sujjada ga gunki a baya kafin su musulunci balma kamar yadda shekul islam ibnu Taymiyyah yake faɗa a cikin a cikin tafsiru ayatin ashkalat ala kathirin min al-mufassirin yake cewa wanda da can ya taba shiga bata daga baya Allah ya tsamo da shi ya gane gaskiya ya tuba ya kuma wanda bai san batan ba domin wannan shi ya san batan amma duk Allah maɗaukakin sarki ya ganar da shi ya bar soye-soyen zuciyarsa da abin da ya gada ya watsar da shi ya zo rika gaskiya ya bi wanda tun farko ubangiji ba bai jarrabe shi da wannan ba shi yasa duk manya-manyan sahabban nan al'asharatul mubashirin bil janna da can a jahiliya suke daga baya suka shiga musulunci kuma suka samu wannan daukaka kenan saboda wannan abin da zai kasance a baya sai ubangiji kuma ya ci gaba da da musu uba su rasa samun wata falla a dalilin wannan a'a sannan kuma in ka ce shi bai yi sujjada ga gunki ba to akwai waɗanda ma aka haifa a musuluncin su ba su ma san ba su ma halarci jahiliyan ba su a cikin musuluncin aka haife su cikin sabai akwai waɗanda a musuluncin aka haife su to su kuma su ma duk za ce musu Allah wajen kuma za ka ce musu ba dan su basu ma basu ma basu ma halarci jahiliyar ba ma kwata-kwata yara ne kanana ba su halarci jahiliyar ba irin su abdullahi dan abbas sai ka ce shi ma kan raman lawo wajen hutun da dai ka ce magana sujada ne ga gunki shi ma bai taɓa yin sujada ga gunki ba saboda ka wannan wani abu ne na shi'a kawai dan dai su su rika gugar zana ga manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su abubakar da umar su rika cewa waɗannan suna da wani tarihi mara kyau shi kuma yana da tarihinsa gaba ɗaya mai haske wanda ya ce ya halatta ga ɗalibai duk juma'a su rika karanta alkur'ani da niyyar su ci jarrabawa to ban san asigar da za su karanta alkur'anin ba asigar jama'a a haɗu a taru a yi zagaya a lallaba qur'ani wannan bai halatta ba bai da tushe bai da asali in kowa ya karatunsa ne babu komai shi ma kada ku keɓance abin da ranar juma'a me yasa sai ranar juma'a kai karatun alqur'ani duk sanda ka samu lokaci kai tawassuli da wannan karatun alqur'anin naka ubangiji ya biya maka bukatar ka wannan ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin imran ibn husayn iqra'u alqur'ana was'alu allaha bi ku karanta qur'ani ku roki Allah da shi dan haka zaka iya karanta qur'ani ka roki Allah da shi amma a sifa ta jama'iyya a haɗu a taru a rarraba wannan ya karbi izu ɗaya wannan izu ɗaya wannan izu wannan wannan ba shi da tushe a aikin magabata sannan kuma keɓance juma'ar ita a karan kanta shi ma ba da tushi kana iya yin karatun Alƙur'ani duk sanda ka samu damar karatu ko da ranar juma'a ko ranar alhamis ko ranar asabar ko lahadi duk a lokacin da ka samu dama kana iya karanta qur'ani kuma ka kai tawassuli da shi domin Allah biya maka bukatar ka ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi